Ooh. فاكهات طيبات But to my أنفسكم وأهليكم نارا وقودها hadisi ya tabbata daga umar dan khattab Allah shi kare da a gare shi wata rana matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka sa shi suka matsanta masa suna suka sa shi a kwana dangane da abin da ya shafi harkar ciyarwa suna ganin kamar annabi sallallahu alaihi wasallama na musu kwauro sun hana shi fita baki suna jiran shi a waje sun ce bai kawo kaza bai kawo kaza ba Allah na kaddara faruwar irin wannan a gidan annabi don mu samu hoton yadda zamu warware hakan in ya tabara a cikin gidajenmu. hikima ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala an gane ko to saboda haka sai umar dan khattab ya ji labari sai ya zo ya same su yake cewa yanzu ko annabin za ku kaza kaza kaza wallahi idan ma kuka ki in dai ba kai ba ku daina wannan abun ba za ma mu sa annabin ma duk ya sake ku ke hafsa in sa a sako min ke abubakar ya sa a sake aisha waye ya sa a sake wannan sai Allah ya canja masa da waɗansu wanda suka fi ku idan Allah ya ga dama zai iya yin haka umar na faɗin wannan magana sai wahayi ya sauka yake gaskata shi asa buhu in tsallaka kunna an yi zuwa jan khairan min kun ya kusa kwarai da gaske ubangijinsa shi manzon Allah din ya kusa ya kaddara masa in tallaka kunna in annabi ya sake ku an yi zuwa jan khairan min kun Allah ya musanya masa da waɗansu matan da sun fi ku alkhairi musulmatin su zanto musulmai muminatin mummunai qanitatin masu yawan ibada ta'ibatin masu yawan tuba abidatin sannan masu yawan bauta ga ubangiji sa'ihatin masu yawaita azumi na nafila bisa ga zance mafi inganci tayyibatin kuma a samu zawarawa wa abukaran da kuma yan mata dan a nau'anta masa sai idan ka nau'anta sai ga kowace ni'ima ka samu ka samu ni'imar bazawara ka samu ni'imar yan mata duka ka nau'anta ke ne sai a garwaya masa sallallahu alaihi wasallam idan kun yi haka ubangiji ta Allah zai iya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka an fahimta ko wannan aya ka gana nuna matsayin umar dan khattab ta yadda zai ba da shawara aya ta sauka ta goyi bayan shawarar wannan ko ba ne farau ba ya ce da manzan Allah me zai hana in mun yi dawafi mu rinka yin raka'a guda biyu ta tsawafi a jikin makamu Ibrahim sai Allah ce wattakhidhu min makamu Ibrahima musalla yace da annabi me yasa kowa da kowa yake shiga gidanka da wanda ya dace da wanda bai dace ba ai ya kamata a yi doka ba kowa zai shiga gida ba sai wanda aka amince masa matan a tsare su a kulle a tsare su kare kasance kowa ya shiga in za a yi musu magana a yi musu a sai Allah ya saukar da aya ya ayu hallazina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nazirina ina walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wa la musta'nisina li hadith inna zalikum kana yuzun nabiy fa yastahyi minkum wallahu la yastahyi min alhaq wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما وتكاغا أنهم umar شاورا عمر بن الخطاب في آية wannan إتا وأننا ننن فللا عمر بن الخطاب كما أنهم al ga kuma abin da ke nuna falalar annabi sallallahu alaihi wasallam matansa in sun yi kaza Allah zai canja musu kuma nan take ana nuna falalar matan annabi ina fata an fahimta wato tunda a sararin duniyar ba wanda ya fi su alkhairin sai ba a canja ba da akwai wanda suka fi su alkhairin da Allah ya sa annabin ya sallame su an canja a tun da aka rayu haka ba a canja ba kenan su ne kololuwa bukihun ayar na nuna haka an gane ku sai Allah ce ya hallazi na amanu ya waɗanda suka yi imani ku an anfusakum wa ahlikum nara ku tsamar da kawunanku da iyalanku daga cikin wuta ta hanyar ɗora su akan harsashi na imani tarbiyya ta gari ta hanyar sa su a cikin ayyuka na gari maganganu na gari tarbiyya mai kyau ita wannan wuta din wa qudu nas wal hijara makamashin ta sune mutane da duwatsu alaiha mala'ikatun akan ita wuta din akwai waɗansu mala'iku ghilazun masu kaucin zukata waɗanda ba su da rahama ko tosai shidadun masu tsananin karfi jikinsu na da karfi la ya'suna Allah ma amarahum da ɗai ba su saba ma Allah irin abin da Allah ya umarce su wa yaf'aluna ma yu'maruun suna aikata duk abin da Allah ya musu umarni ne wato ku tsamar da kanku daga wuta ku tsamar da kanku ta hanyar imani da aiki nagari ku tsamar da iyalanku kanku da iyalanku daga cikin wuta kaga anan dole mutum ya kula da tarbiyyar ɗansa iyalai sun shafi matarka sun shafi ƴaƴanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wato kowanne dan kiwo ne kuma kowa za a tambaye shi abin da aka shi kiwo matanka da ƴaƴanka ubangiji ta Allah ya dora kiwon sa akan ka kenan shi kuma ɗa babban abin da zaka ka bashi tarbiyya ya zaka ilmantar da shi ilimin addini ka ilmantar da shi kuma ilimin sana'a sawa'un ilimi na boko ko kuma ka koya masa kasuwanci in kasuwanci zai yi cikin duk abin da zai yi ko kasuwanci zai yi ko boko zai yi ya kasance akwai kulawa da ilimin addini a ciki ta yadda zai san fari ya san baki ta yadda zai san kabli ya san ba'adi ta yadda zai san haƙƙin Allah a kansa da haƙƙin iyayensa a kansa ya gane bambanci tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin iyaye wannan shine gatan da yafi kowanne cikin abin da za mutum zai wada amma yau abin da iyaye suke shine na yadda in biya wa ɗana kuɗin makaranta in sa shi nazari in sa shi primary wadda take private wadda fi kowace kyau ko nagarta a gari amma ban damu da yi karatun addini ba sai a ga yarinya tun tana yan kankanuwa na ɗauke ta na kai ta nazari a hannun arna an hana ta zuwa da ɗan kwali ko ban damu ba dan za ta iya turanci za ta iya lissafi in ta je primary haka an hana ta sa dogon wando da doguwar riga ta dan sa dan hijab din da zai rufe ta wai wannan ba za ta yi wannan ba sai dai ta bar kanta a waje babu dan bali ta sa dan siket wanda ya matse ta cinyoyin ta duk suna fitowa ai ba komai za ta iya mathematics za ta iya english za ta iya physics za ta ci geography za ta ci biology bukata ta tabiya ka kaga wannan shine rashin kirki da iyaye ke yi wallahi duk wanda ya wannan ya cuci ɗansa kuma sai sun tsaya gaban Allah shi da dan gobe kiyama wa ya ce don za a yi boko sai an yi fitsara mu muka zawo kan wannan wai bokon ba za mu iya buɗe private namu ba sai mun je mun kai hannun abokanan adawar mu su fa abin da suke so ko dai su mayar da ɗanka ko ƴarka kirista karfi da yaji ko kuma su mayar da shi mu zabzabi na bai na zalika sun raba shi da addinin musulunci ko bai shiga kiristanci ba su jefa masa shaka game da addininsa a mayar a sa ya rika kyamar addinin yana ganin ƙauyenci ne addinin a sa dukkan abin da yake da alaka da larabci ko qur'ani ko hadisi a rika ganin wani abu ne na mutan da sai dai mu karanta don mu san tarihin su baba Allah ji kansu ko su kakanmu Allah ji kansu amma mu bai shafe mu ba haka faɗin suke ɗauka ba haka suke makidar da suke yawa yaran mu kenan break idan an fito breakfast nan da za a ci break sai an koya wa yara al'adan yadda kirista ke cin abinci shikenan kuma iyaye babu ruwansu da ya je daukan yaro ai wallahi yaron turanci ai eh, da turanci ma nake masa magana to sai me da kai masa magana turanci kuma sai me kaga wannan kauyanci ne wallahi sai mutane su zama yan kauye ba su sani ba rigar aro ko meye na wani tun kawo da rigar aro bai iya yaran ka ba kai kuma ya iya yaran bature yaran dan mulkin mallaka kaga turawa sun cince mu daban-daban suka kawo mana yaran su kuma suke son su rinka ya tahakkamu na fi manahijit ta'lim cikin syllabus din karatun mu su za suke da ruwa da tsaki sai abin da suke so mu karanta sai abin da ya dace da son su yadda zai musu hidima su ci gaba da mallakar mu wai kuma tun mun yarda a yamakon da muka yi boko muka natsu muka samu hankali tunda mu musulmi ne sai mu alakanta boko da mai addini yaro zai ci mathematics zai ci english zai ci physics zai ci menene amma lalle ya iya wani hadis ya iya jizo amma ga karatu da tijidi mai kyau da kira'a mai kyau ga kiyamun laili ya san lokacin sallah zai kiyaye zai sa babban riga din irin wanda ake sawa da menene da menene ya sa hula ya yi menene da sauransu ba wai ya ji cewa hazima nafsiya ta same su ba me hazima nafsiya a cika da yaki a zuci shine ka rena suturanka sai na abokin adawarka ka rena yadda ake magana sai yadda abokin adawar ke magana ka rena yadda ake zamantakewa sai yadda abokin adawar ke yi kaga asabat ka hazimatun dakhiliya hazimatun nafsiya an cika da yaki da zuci a yaki tunaninka bayan an baka yanci a garinka kaga ya zama shirme kenan to da haka lalle ne mu tsaya idan yaran mu za su yi boko mu ga wace makaranta ce za su yi boko a za mu kai su imam malik eh mun riga mun san nan gurin ana karantar da addini ana karantar da boko addini da boko suna tafiya fada da fada da juna a za mu kai su ilkanami mun san ana yin addini da boko suna tafiya fada da fada da juna dukkan wata makaranta makamancin haka ya zanto nan muke kokowar kai mu? Ko mu rinka bin diddigi in makaranta ta lalace ko ta samu raunin karatu an zo karshen shekara na karɓi report ɗin ɗana sai na ga yayi rauni kasan san waɗansu iyayen kawai sai su ɗauke ɗan su cire shi sai su kai wata makaranta wannan ba shi zai taimaki makarantar ba ba shi zai taimaki society ɗin ba ba abinda za ka yi sai ka tashi ka je ka sami headmaster ba wanda ya sani yaya ɗana na ga idan an kwatanta tsakanin tam da ya wuce da yanzu da lokaci kaza akwai bambanci tsakanin karatunsa ya ya kamata a kai haka kaga sai ka samu meye matsalar sai ka ba da shawara wancan ma ya kawo shawara sai a gyara ɗanka yana wajen amma sai ka dauke ka kaiwa arna sai wannan ma dauke duk lokacin da ka dauke naka makaranta revenue din da take samu ya ragu kenan rike malamai zai mata wahala sai wancan ya janye sai wancan ya janye sai makarantun mu na musulmai su mutu sai makarantun arna kuma su tsaya da gindin su sai ga mun kai ƴaƴan mu makarantar da za a hana su su yi sallah wai ba komai kuma tun da jarabawa za su yi ba komai kar a yi sallah yaro ya fita sallah a nan waɗansu makarantu yara za su zo su ce ai sun je fita sallah an da ke su an hana su yin sallah kaga wannan shine kaskancin da muke samu wallahi mutukar muna cikin wannan rayuwar kaskanci yana tare da mu Allah wallahi iyaye ku ji tsoron Allah ku tsare su ku tsare kanku ku tsare iyalanku daga wuta wa kudu hannasu wal hijara makamashin wutar shine mutane kaddara ɗanka ya ci komai yayi yi komai da komai har ya kai kowane matsayin ilimi sai komai in bai yi addini ba sai me wani kaka ya samu ɗansa ya ce da shi menene gurin ka duniya yaron yana firamare ya ce kawai in ranar da zan gama firamare ya ce na tafi sakandaren kwana ya ce lalle gaskiya wannan kan yana da kyau to bayan ka gama nan fa ya ce idan na gama sakandare kuma sai in je university lalle da kyau in ka gama university fa ya ce ga na samu digiri na farko sai in yi kowanne biyu daga nan fa sai in samu digiri na uku daga nan fa sai in zo in yi aure in kama aiki sai in yi aure daga nan fa sai in hayayyafa daga nan fa daga nan fa aka je inda yaron ya yi shiru ya ce sai in mutu duk ka ba za ka manta da mutuwa ba duk inda za ka je ka je a duniya ka je abuja ka je ingila ka je amerika ka je japan ka je china ka je saudiya ka je kuwait duk inda za ka je dai dole dai mutuwa tana nan a cikin ranka ka san sai ka mutu sai an tambaye ka kuma duk a inda ka je wannan biye biyan ka bi can ka bi can ka bi can me ka kulla me ka dauko shine abin da za a tambaye ka an ji din an je an yi primary an je secondary an je university an yi wane ne an gama an dawo to sai kai me shine karshe dole tambaya za a yi maka man rabbuka wa ma dinuka wa man ta kulu fi hazan nabi in ka ansa aljanna in ka ansa wuta da haka mu alakanta tsakanin boko mu da addini ko alama kar mu zama yan boko akida me ya boko akida kawai boko ya iya ba ruwan shi da addini gani kewa masu addini yan kawai ne wallah kai ne tantirin dan kauye cikakken ba gidaje kenan wanda kawai dan boko ya ba ruwan shi da addini wanda ya waye a yau a cikin rayuwa shine wanda ga boko kuma ga addini ga boko mai karfi ya san abin da yake ga addini to wannan shine wanda ya waye to irin waɗannan su ne zarata waɗanda suke daga kowace al'umma su kai ta sama amma dan bokon da ba su da addini wallahi su suka taimaka wajen kashe kasan nan Allah kuwa a lissafa su a cikin mu kuma ba sa mana amfani Allah rufa mana asiri aya ta karshe da mu tsakanta يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا tashin kiyama ubangiji zai ce ya ayyuhal ladina kafaru ya ku waɗanda suka kafurta la yau ma a yau fa babu wani hanzari da za ku bayar ku ce wai ga dalilin da ya hana ku imani an ba ku wadataccen lokaci na ku yi tunani ku yi imani ba ku yi ba tuju zauna ma kuntum ta'malun kadai dai za a yi muku sakamakon abin da kuke aikatawa ne ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani tubu ilallahi taubatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tuba na gari tabbatacciyar tuba ita ce at-taubatun nasuha wadda ta kunshi nadama da yin da na sani kan abin da ya wuce baya wadda ta kunshi kulla aniyar cewa nan gaba ba zan sake ba asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum lalle ubangijinku zai kankare muku zunubanku idan kun yi tuba tabbatacciyar tuba din wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ya shigar da ku aljanna wadda koramu ke gudana karkashin gidajenta yawma la yukhzi Allahu nabiyya ranar da Allah ba zai taba kunyatar da annabi ba zai na amanu ma'a da waɗanda suka yi imani tare da shi nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim haskensu yana gudana a tsakanin a da kuma damansu yaquluna suna masu cewa rabbana ya ubangiji atmim lana nurana cika mana hasken haskenmu waghfir lana ka gafarta mana ka ala kulli shay'in qadir lalle kai mai iko ne akan komai abinda mamane ke faɗa kenan har su haye su daɗi har su samu shiga cikin aljanna Allah sa mu cikin su abinda muka faɗa na dare Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi yafe mana wassalamu alaikum warahmatullahi